ila wa mijin bayan ku yan assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammacin asabar wanda ya dace da uku ga watan jumadan akhira shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da yini na sha biyu ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara dan kara su littafin mai albarka kitabu tauhid za mu tashi babu ma da a fi qaulin Allah ta'ala وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وتباب بيتي مجنى دنجا إلى أبن يزو نهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم ko maganganun malama wajen fassara faɗin Allah ta'ala wa ma qadarullah hatta qadri wannan aya har ya zuwa karshenta معناه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون آية تسكين دبقي كينان تكين سورة الزمر duk abin da za mu karanta a wannan aya ko a cikin wannan babi dangi ne na dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko waɗansu cikin magabata da suka yi bayanin fassarar wannan aya yanzu a hausance ma'anar ma'anarsa Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba haƙiƙanin girmansa wato su kafirai ne? wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah da ko abin da ke nuna maka girman Allah din wal ardu kasa jami'an gaba daya da abin da ke kanta da abin da ke cikinta qabdatuhu tamfar da ce gaba daya ba kiyama a ranar tashin kiyama kasa da abin da ta kunta na duwatsu da sauransu kamar da ce idan an ce al a larabce ne jimkin abu da hannu to ba za mu kwatanta ba dan kar mu kwatanta wato hannun ubangiji Allah ne kadai sai da hannun sai amma ya ba da labarin cewa kasa gaba daya da mukarsa ce a ranar tashin kiyama والسماوات مطويات بيمينه سمي كما مطويات سنة تتري وسنة لينكني بيمينه أدامنسا أنغانيكو سبحانه وتعالى أما يشركون سبحانه وتعالى يا تبتا مسا بمعنى دكا دنجين جرما دكا مانا ناسني dukkan abin da ya shafi tawaya kuma ba na bane wa ta'ala ya ɗaukaka ya bunƙasa amma yushrikun da barin abin da suke shirkanta shi da shi da abin da suke haɗa shi da shi ma'ana duk wani wanda ake haɗa shi da Allah wajen abin da ba a yi wa kowa sai Allah ke a masa to bai ɗauki ɗaya cikin biliyoyi na girman ubangiji ba domin ga abin da ke nuna girman sa ce gaba ɗaya faɗin duniya da makasar gaba ɗaya sammai guda bakwai ɗin nan makuhiyatun yaminihi suna leke ne a damansa subhanahu wa ta'ala to kaga babu yadda za a iya masa mahalli a cikin sama ko a cikin kasa mu kasa gaba ɗaya da kasa idan ka ce yana cikin kasa da zatin sa ma'ana kasa ta kewaye da shi irin yadda ta kewaye da kai wannan sai gadarwa da Allah na kasu wannan aqida haka idan ka ce yana cikin sammai ma'ana sammai sun kewaye shi kenan ko sun yi masa rufi irin yadda sammai suka yi mana rufi ko suka yi wa mala'iku rufi to kuma wannan ya nuna girman sa kenan har bai kai girman sa ba sun fi girma tun da sun shafe shi ko sun kewaye shi sai zan to wannan ne kasu ne game da ubangiji a ce ga wani abu cikin halittar sa ya kewaye shi ina fatan kuna fahimta to duk da wannan girma na ubangiji ko ka irin wannan girma ko da aka ambata na ubangiji ko ka san lalle kenan babu yanda za a yi a sabo ne kamar da to tunda ba wanda ya kamata shi kenan ba wanda za a bauta tawa domin ba ba wanda ke cancanta bauta sai mai irin wannan girman girman da mu iya kansa ba kawai sai dai mu kwatanta yadda na yayi shirki amma ba mu iya kansa ba ina ba za mu yi da kyau to wannan ita ce ayar da dukkan abin da za mu faɗa cikin wannan babu zai shafe ta kafin haka wani ba da sanarwa kuma mai lambar mota ta yau da AA 484 MGU cewa ya ajiye ta ba daidai bai zai gyara. Sunan Malik Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu qala جاء حبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسبع والأرضين على أسبع والشجر على أسبع والماء على أسبع والثرى على أسبع وسائر الخلق على أسبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وانا حديثنا فسر من وانا آية an karbo daga abdullahi dan mas'ud wanda manzon Allah ke cewa idan yayi zance ku gaskata shi abdullahi da mas'ud yake ja habrun min al-ahbar wani malami cikin malaman yahudawa ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi idan an ce al-habru malami masani akan ce al da yawa ha'un fatha akan ce al da yawa ha'un kasra duk wanda ka faɗa yayi ja habrun min al-ahbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani malami cikin masana at-taura ya zo wajen manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi fa qala sai yace ya muhammad daga ji bai hude ne sahabbai abin da suka saba sai ya rasulullah ya nabi Allah tare da girmamawa in ba a arabu ba ba na karkara wanda kuma wani galibin haka suke yi yace ya muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala usbu'i yace mun samu cikin littafin mukan karanta mu gani mu samu cikin littafin mu annallaha yaj'alu samawati ala usbu'in ubangiji yana sai zai dora sammai akan dan yatsan sa daya gaba ɗayan sammai guda bakwai wal ardina ala usbu'in kasa ko kasai guda bakwai gaba ɗaya su ma kan dan yatsa daya wajjadara ala usbu'in kuma yakan sanya itacen duniya gaba ɗaya akan dan yatsa daya wal ma'a ala usbu'in ruwa ko tekunan duniya gaba ɗaya kan ɗan yatsa ɗaya wasara faɗin ƙasa ɗin kansa inda ba bishiyoyi ala usbu'in shi kuma akan ɗan yatsa ɗaya wasa'iral khalqi sauran halittu kuma gaba ɗaya da suka rage ala usbu'in su kuma akan ɗan yatsa ɗaya zai yi haka a ranar tashin kiyama fa yaqulu sannan sai ce anal maliku ni ne kadai mai mulki ba da ke sai a wannan lokacin bai ce ba almaliku sai ce almaliku dan almaliku ta ewa ya mallaki abu amma ba da ikon tasarrufi a ciki mutane nan suke mallaka abu ba da tasarrufi a ciki dole sai yaran su za su sarrafa musu sai bai gani zai kula da shi amma almaliku ya mallaki abu kuma yana cikakken tasarrufi a kai to kuma sai zan so jumla ce ismiya kuma da mubtada din da kabar din ta kowanne ma'arifa ne ai karkan ta kaita zance kenan da ta kaita mun ana al-maliku bai ce ba ana malikun ba tare da al-bilan ba ana al-maliku fajibu ay al-jumla kilahuma mu'arraf kowanne ɗaya daga cikin bangarorin jumla domin ana ma'ari abin da lamiri ne dukkan lamirai ko ma'arif al-maliku kuma shi kuma shi ma ma'arifa ne dan saboda ga al-dalla wanda ke nuna ki kadai ne mai mulkin mulkin ranar tashin kiyama kenan ba kowa a ranar liman mulkul yawm lillahi wa asmi sa'a al kasabat inna allaha sari'ul hisab da dai dai bai da ya kawo nan cewa abin da sai gani kenan cikin at-taura fa baki kan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ta da Allah tabbata ya da dariya hatta badat nawajizuhu har da suka bayyana me wannan ke nuna ba yahudan ƙarya ya ko gaskiya inda ƙarya ya yi cikin abin da ya faɗa annabi zai dariya inda ya siffanta Allah da nakasu annabi zai dariya amma duk da haka yan bid'a sukan ce ai a larab ai a ka'ida akan yi dariya wani abu idan an yi tara da ƙarya da kai maka yawa ba har sai abin ba ya saka dariya ba kai da baka suka ce to da haka wannan bai ƙarya ya tara har ta yawa sai annabi ya dariya ba ma Abdullahi dan Mas'ud ya tsare ta su da ya ƙara sace tasdiqan li tawlil hadri wannan mafa'ulun li ajli kenan me yasa annabi ya dariya tasdiqan li qawlil hadri dan gaskata zancen mutum bai huda shi na riga gama da yan bid'a sun tashi daga aiki sun makara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan manzon Allah ta da manzon Allah tabbata gare shi ya karanta ma qadarullah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini abin da ke abin da bai hudan nan ya koro yayi daidai da abin da ayar nan ta faɗa sai dai ayar ta bayar a jumlace wancan kuma ya kara bayani filla filla abin da ke cikin at ne cikin abin da yahudawa ba su ji ba shine ya karanta wa annabi da at da linjila har yanzu akwai farfashin gaskiya a cikin sa wuraren da yahudawa ba su jirgita ba da haka abin da ya dace da gaskiya a ciki ana karba abin da yake ƙarya ne kuma sai a jefarwa da yahudawa ko na sara kayan da haka kuskure ne musulmi ya ce zai zargi talmud littafin yahudu kuskure ne musulmi ya ce zai zargi linjila bible littafin nasara dan a ciki akwai zantuka din da ƙarya wanda su so tsara amma har yanzu akwai zantukan Allah waɗanda ba su rufe kaga idan ka zagi bible din gaba ɗaya ya zama kuskure ya zama jahili an gane ko wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim sannan imamu ahmad ya rawaito sannan al imamu tirmidhi da waɗansu ma daga cikin zigazgan malaman hadisi wa fi riwayatin li muslim a riwayar imamu muslim wal jibal wa shajaru ala asba ala usbu yace da duwatsu da itace gaba daya kan dan yatsa thumma yahuzzuhunna sannan ya girgiza su duka waɗannan halittun fa kunu sai ce ana maliku ana Allah ne ne mamallaki kadai kuma ne ne Allah wa fi riwayat a riwayar Imam Bukhari wa yaj'alu samawati ala usbu' zai sanya sammai akan dan yatsa wal ma'a wasara ala usbu' da ruwa da kuma fadin kasa gaba ɗaya kan dan yatsa wa sa'iral khalqi ala usbu' sauran halittu kan dan yatsa daya haka ya faɗa a cikin wata riwaya ta Bukhari ita ma Muslim ya rawaito wa li muslimin an ibn Umar marfu'an a riwayar Muslim daga Abdullahi dan Umar hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yatwi Allahu samawati yawm al-qiyamah ubangiji zai linke sammai gaba daya a ranar tashin kiyama kiyama thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna sannan ya damke su da hannunsa na dama ya yaqulu sannan sai ya ce ana maliku ni ne mamallaki aina al-jabbarun ina az-zalimai aina mutakabbirun ina masu girman kai thumma yatwi al arzina saba sannan ya ninke kasan bakwai gaba daya thumma ya'khuzuhunna bi shimalihi sannan ya danke su da haguntansa ya yaqulu sannan sai ya ce ana al-maliku ni ne mamallaki aina al-jabbarun ina az-zalimai aina mutakabbirun ina masu girman kai to idan muka duba ruwayoyin da kake daga bukari sai muslim daga bukari sai muslim dan ka ruwayoyi da inda ta sai dai wani lokacin za ga an ce wato ita ce gaba ɗaya na duniya kan dan yatsa daya kuma a ce kasar kan dan yatsa daya wani gurin kuma sai a hada gaba daya to duk inda aka sa kan dan yatsa daya da inda aka sa gaba daya wato ba bai cin karo da juna bane ba in ma dai ana nufin dan yatsan kanshi ko kuma ana nufin jinsi kaga idan ana nufin jinsi ina yiwuwa na dama ne ko na ɗaya ne na biyu ne na uku ne in kuma ana nufin guda ɗaya ka ɗaya ne za ka yi magana kan na ɗaya ko na biyu ko na zuwa na ɗaya Abinda wannan ke nuna ba a dunkule siffantuwar Allah da hannu irin wanda ya dace da sannan na biyu cewa hannayensa guda biyu ne subhanahu wataala sannan na uku siffantuwar Allah da yatsu to da hannun da kuma yatsun gaba daya ba irin wanda ka sani ko na sani ko dukkan waɗansu halittu suka sani bane ba idan wani mutum ya tambaye mu yaya al'amari yake shin Allah na da hannu sai mu ce kwarai nawa biyu saboda mai qur'ani da hadisi alqur'ani ayoyi biyu cikin suratul maida Allah ce bal yadahu mabsuta fani kai kayfa yasha ya ce yadahu hannayensa biyu mabsuta fani a cikin suke kai kayfa yasha yana suwa yana bayar da baiwa da su irin yadda ya ga dama dan aya ta biyu cikin suratul saad ya ce da iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-aliyin me ya hana kai sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na biyu ina annabi adam ya tabbatar da kansa wannan a hadisi kuma ga waɗannan hadisin cikin bukhari da cikin muslim da sauran ko kuma wani zai kawo ta magana kuma a yadda ba ba magana ya ya tabbatar cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan zukata gaba daya baina usbu'aini min asabi ar-rahman suna tsakanin yatsu biyu cikin yatsun ubangiji yuqallibuha kayfa yasha yana sarrafa zukata irin yadda ya ga dama wajen ya datar da su da imani ko ya tabar da su su tafi kan kafirci ya datar da su da fahimtar sunna ko ya tabar da su su fahimci bid'a yana jirkita su yadda ya gada ke sa manzo Allah ke cewa Allahumma ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik dan dan ya bayyana hannunsa yana sarrafa ke da dama wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur ba kullum ba wa nagari sai roki Allah jiriya rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ أديتنا وهمنا لنا من رحمة إنك أنت الوهاب جن كان سريع جيا لكي كان ليا هرما دي وحرق والحق كان كان سريع ba shi ke شو ka amintu cewa shi kenan إنك tsira ba har sai in ka mutu da imani duk yadda kake ga aikin kirki karka tsarka ke kanka salatu da ku an fasa sun ko alam wani ta da dan yanzu ne maka san da kake ciki ba wanda san da zai faru nan da minti biyar nan da minti goma ballan sana gobe ballan sana jibi to nawa mutum zai rayu shekara goma kan shirya da karfi ya zo lalata al'amuransa ashe ba girin girin ba dai sai mai wai kura ta gane kalambu ta ji ta sauka ta to ka ga kenan ba farkon ba karshen sai ka kullum sai mutum ya roki Allah ya cika musu da kyakkyawar ba. ya Allah sa mu dace da kyakkyawar Amin. Dan ka waɗannan hannaye da aka faɗa na ubangiji da ya da aka faɗa na ubangiji dukkan su ba irin na kowa bane ba Allah ne kawai zai kasa sanin yadda hannayen su ko da ya su amma tun da ya faɗa akwai dole wasu yadda dole manzo Allah ya faɗa akwai dole ne yadda idan muka ce ai ba hannu ake nufi ba abinda wannan ke nufi muna wato Allah Allah yana son wani abu daban amma sai kawo sunan yatsu sai ya kyale wani mutum a Kano ko Kaduna ya zo ya mana bayani bayan saukar Qur'ani da shekara 1400 Idan ba gane ba da sai yanzu ne zai bayani ai ba hannu ake nufi ba kaga wannan da'awa ce kaza ake nufi wannan kuma ita ma da'awa ce ta biyu to da'awar cewa ba hannu ake nufi ba tana buƙatar dalili da'awar cewa kaza ne ake nufi ita ma tana buƙatar dalili burhana kun in kuntu sadiqin dan haka dole ka jirkitar abu daga asalin ka kai jire shi to rage da kake da wani dalili kake me zaka dogara da ke a cikin qur'ani ko hadisi da wannan ba hannu ake nufi ba bai ba ya tsawo ke nufi ba dole mutum da yadda Allah ya faɗa abinda kawai zai rikitar tsanan gudu ke ne manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar cikin wannan hadisi da kace da karanta dama ya kuma tabbatar da hagu to amma a cikin wani hadisin daban na Imam Muslim yana magana cewa hannayen Allah gaba ɗayan su dama ne yana cewa muqsituna ala manabira min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun duk masu adalci za a tashe su ranar tashin kiyama kan waɗansu irin mimbari na haske dan annabi sun yi adalci a mulki sun yi adalci a shugabanci sun yi adalci a rayuwa ala manajir min nur ala yamin rahman suna daman ubangiji sai manzo Allah ce wakil ta dai yaminu dukkan sabi in dama ne gina babu mai to tana a wannan riwaya ta muslim bayan yace summa yakudu hunna bi yadihi limla da ya gaba sai yace summa yadul ardina saba summa yakudu hunna bi shimali da wannan kalmar ne duk da muslim ya rawaito ta amma dan su malamai suka ce a shazzat shazzat an gane ku akwai rawi da ya kadai da ita ce kadai marwaita hadisin sahabban da suka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Huraira akwai Abdullahi dan Umar dukkanin su kun tabbatar cewa wato a sun faɗi na faɗa wato Abu Huraira bai kawo shi mal a cikin bayanin su bai kawo shi mal ya kawo dama sai kuma sai ɗaya kaga ɗayar da ba ta suna buke bai ce ba dama ko hagu wannan kenan marwaita daga wajen abdullahi dan umar an samu mutum biyu da salim da wane ne duk kuma su daga abdullahi dan umar babu kalmar kimal a cikin ruwaya sai guda ɗaya ya kaɗe ta da kalmar kimal da haka sai waɗansu malamai suka ce sha ce wannan kalmar ta in farko bi harawi wa kanafa majmu'atan min as-siqat aw huwa a minhu da wannan kuma shi ne an gane ku da haka dai kinta ya dage ne waɗansu malaman kuma suka tabbatar da ita idan sun tabbatar da ita sai su ce kimal anan gurin ba kimal irin wanda muka sani idan idan sai kinta ya dage ne anan gurin an kawo yaminu kuma an kawo kimal ba su karo da juna ba kimanin dan saboda su a larabce galibi laraba ba sa faɗin damar sai sun faɗi hagu tare da ita amma manzon Allah ce kinta ya dage yaminun dan ya ture mana fahimtar da muke da ita a siffar mu ta yan adam galibi da mu ta karfi hagu karfi to shi yasa sai yake kinta ya dai yamin bi ma'ana kinta ya dai tawhiyi ba wai kibal din da al-yumna akwa min min al-yusra ba an gane ko ba wanda yake nufi haka dai suka tafi akai وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم har ruwaito daga abdullahi dan abbas yace ce sab'u wal arduna sab'a saman mutai ba komai suke ba haka kasan bakwai ba komai suke ba fi kafin rahman a tafin ubangiji illa ka kardalatin sai gurgudan kwayar komai ya fi yadi a hadikun a hannun ɗayan to ya in ma da kwari kuma ya annabi lokacin kana sana akwai ka wadan suna karar fasara kardal da komai ya wadan suna cewa kardal shine dukkan wata madda wanda take ita ce asgar mawad dukkan wani abu wanda yake shine mafi kankantar kankanta da ba abin da yake kankanta kisa kan malamin sun yi kudin tafi da irin kura da gani idan ka rufe daki sai ka bude wando haske ya dan gido to za ka da ganin wata kura haka to ko wata daga cikin da take karbas to wannan nan ba ta kuma da za ka tani wannan riwaya ta Abdullahi da Abbas ibn Jarir ne ya ruwaito waɗansu daga cikin malamai sun sanya ta musamman Sheikh Sulaiman ibn Abdullah a cikin littafin Ibbar Tandid ɗan kitabut tauhid وقال ابن جرير ابن جرير يا ساكت حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace manzo Allah tsara mata tabbata gare shi yace mas samawati sab'u fil kursi samman bakwai idan an kwatanta su da kursiyu ba su zanto komai ba illa ka darahi masaba'atin sai kamar taro guda bakwai ko dirhami guda bakwai ya fi tirsin wanda aka jefa su sai tirsin kamar ka cikin taishi guda ko wani abu haka ko wani masjidi wanda bai ta raya kare wannan riwaya ta ibn jarir tsabari zuwa nan gurin a cikin sanadinta akwai illa har guda biyu na farko hadisin mursal ne sannan a cikin sanadin tare da cewa ne akwai Abdurrahman ibn Zaid wanda ke ba'i. to amma a madadinta na samu wata ruwayar daban wanda take cewa su sab'u fil kursiyyi sannan guda bakwai din nan idan an kwatanta su da kursiyi ba komai bane ba illa ka halqatin sai kamar zobe mulqatin bi ardin falat wanda aka jefa a ƙasa ta sahara babban fili na sahara ka jefa zobe daya an gane ku sai ce wa fadlul arshi ala al-kursiyyi fifikun al-arshi kuwa akan fifikun al kursiyyi falalan al-arshi akan falalan kursi ko girman al-arshi akan falalan al kursiyyi ka fadli tilka al-fala ala tilka al-halqa kaman fifikun wancan filin na sahara da wannan zoben da aka rufe wato kenan abinda wannan ke nuna mana tambayi din nan guda bakwai gaba ɗayan su idan an cire su an jefa su akan furfiyo me ne zan zai zama tamfar ka jefa gobe cikin sahara to su kuma furfiyo da wannan girma idan ka jefa shi akan al'ar sai kuma kamar ka je <laughs> wato shi ke cewa kamar kamar su yi cikon su yi wannan sahara ne akan wannan ne akan wannan gobe shine falalan al'arta kan kurfiyo yasa Allah ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wato arshin Allah girman sa ya yalwaci sammai da kasai ma'ana ya fi sama da kasa girma shine wasiya din ya yalwaci su ba komai bane an kwatanta da girman sammai guda bakwai da girman kasai idan an jefa su kan kursiyu ba komai bane ba to kuma wannan ke nuna mana ashe kursiyu din nan wata halitta ce daban akwai wani daga Abdullahi dan Abbas wata zaifiya wata wata ingantacciya da'ifiyar ita ce cewa kursi din nan abin da yake nufi mulki yasa duk yan bid'a suke fassara wata ta kursi hus samawati wal ard mulkin Allah ya yana wuce sammai da kasa to idan suka faɗa haka abin da zai faru shine kuskuren da za su faɗa ciki shine ma'ana mulkin Allah ya yalwaci sama ya yalwaci ƙasa da sama da ƙasa ne sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ne mulkin Allah ya shafa abin da yake saman saman su fa bai kai ba kaga nan sun yi wa mulkin Allah ne biya abin da za su yi imani da shi sai su imani da ruwaya ta ta Abdullahi dan Abbas inda ke ta al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wato kursiyun nan da ake magana cewa ya fi karfin sama da kasa girman sa to ki kamar wurin sanya kadamai ne daga cikin kadamai Allah subhanahu wataala wannan ita ma kuma ruwaya ta tafiya kuma kuma ruwaya cikin Bukhari wanda ke tabbatarwa da Allah kadam to wannan kadar din shi ma ka kyale ta ayyan da yazo cikin qur'ani da hadisi kar kai tawulin sa Allah ne ya baiwa kansa sanin yaya kaifiyar kai bawa kanka ma baka gama musani ba lantana ka san ubangijin ka wala ya tsuna je min ne illa da mata ba yadda za a ka san wani abin da ya shafi ubangiji sai gurgurdan abin da Allah ya ga dama ka sani din wanda bai ga dama ba za ka sani ba to wanda ya ga dama ka sani kina abin da ya sanar da kai to sai ya sanar da mu labarin sunayen farsu babban cikin alqur'ani amma fiye bai bayyana mana ita ba kaga sai mai imani da abinda ya sanar da mu abin da kuma yake na kaifiya ta ne sai mu sallama ne kawai a kine biyo kansa sani ba ba ba wajibi ne mu sani ba ko ma za mu iya sani ba ko da mun so mu sani ba za mu iya sani ba wannan shi ne ka'idar ahlus sunna wal jamaa sun daga kan annabi da sahabbai da tabi'in da tabi'in da dukkan magabata na gari duk wani abu da zaka faɗa kai kakana ka fitar da malam sai zanto mutum ya faɗa cikin kuskure wannan hadisi da muka karanta yanzu ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة حديثي ne sahihi Muhammad ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin al-Kitab an gane ko Sheikh Nasir al-Din al-Albani ya inganta shi cikin sunan al-Ahadith sahiha karkashin hadisi na wato 109 to sai ga ya ce. wato shi ibnu jarir ya kuma cewa wa qala abu dharr radiyallahu anhu abu dharr bin jafari ya faɗa Allah ta kare ta a gare shi sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah tsada mutum Allah tabbata gare shi yana cewa mal kursiyyu fil arshi innaka halqatin min hadidin ulqiyat baina zahrai falatin min al-ard yace al-kursiyyu din nan duk da girman sa shi kuma idan aka kutunta shi da al'arsu bai zama komo ba illa ka halkatin min hadid sai kamar zobe na karfe ulqiyat baina zahara falatin min al wanda aka jefa shi tsakanin wato sasanni guda biyu na sahara da wata sahara mai nisan kilomita ɗari ko sama da haka daga nan za ka zuwa nan idan ka jefa zobe a tsakiyar su a ce mutum ya nemo shi an ba shi nauyin to bambancin da ke tsakanin girman wannan zoben da wannan sahara da wannan fadin shine bambancin da ke tsakanin al'arsh da kuma kursi wannan riwaya ita ma Abu Bakar ibn Abi Shayba ya rawaito ta cikin littafin al-Musannaf haka Imam Zahabi cikin littafin al-Ulu haka al-Imam al bayhaqi cikin littafin al-Asma' wa Sifat haka ita ma cikin Nasruddin Albani ya inganta ta wa an ibn Mas'ud an karɓa daga abdullahi ibn Mas'ud yace bainas sama'i dunya wallati taliha 500 a tsakanin sama ta farko da wadda take jinta ratar tafiyar ta kamar shekara wato ainihin 500 wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 am tsakanin kowace sama zuwa yar uwarta tsawon tafiyar shekara 500 wa baina sama'is sabi'ati wal kursiyi 500 am tsakanin samman bakwai sama ta bakwai da kuma zuwa kursiyu wannan latar shi kuma tafiyar shekara 500 wa bainal kursiyi wal ma tsakanin kursiyu da kuma wani teku da ke can sama wani ruwa da sama khamsu mi'ati am tafiya shekara ɗari biyar wal arshi fawqa al ma shi kuma al arshi yana saman wannan ruwan wallahu fawqa al arshi Allah kuma yana saman al arshi din la yakfa alaihi shay'un min a'malikum tare da haka ba abin da yake ɗoruwa gare shi cikin ayyukan da ابن مهدي an حماد bin salma an عاصم an ذر عن عبد الله ورواه بنحوه هي المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي إمام الحافظ الذهبي وله طرق ولا حديثي إن تنتهي لنا بحنيه دبن دبن baya da haka ibnu kuzaima ya rawaito shi a cikin kitabul tauhid haka imamu zahabi cikin kitabul ulu haka imamu al-baihaqi cikin al-asma' wa sifat ibnu al-qayyim ya inganta shi cikin littafin ijtima'ul juyush al-islamiyya li ghadwa al-mu'asirati wal jahmiyya haka imam zahabi ya inganta shi cikin littafin al-ulu riwaya ta inganta shi la laziyya ta ba ta cewa ku duba girman wannan wato a kai da zai yake sama ta daya har zuwa ta bakwai daga nan mai ke saman su kuma kursi da abin nan kursi daga alkursi ba sai ruwa daga ruwa kuma sai al'ar ubangiji ta Allah kuma ya daidaita kan yadda tsari yake kuma ka duba girman kowanne da aka nuna girman kowanne ta aka nuna kuma ratar tafiya da shi tsakanin kowanne don nuna masa duwar Allah kuma a ce duk mulkin sa da yake kadai wa ya zaka idan mutum ya san ubangiji da wannan girma ya zai hada shi da wani wajen ya shirka da da wani ya zaka ka dauka ba zai an samu ka ba sai in ka hada da wani Su wai kuma wani وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كبر عباس بن عبد المطلب الله تقال الداء قريش يتي من الله يتي هل تدرون كم بين السماء والأرض شو كنت أبن لك إذا كان من سمد كسا kullun sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa da ya sani qala bainahuma masiratu 500 sana tsakanin su wato tsawon tafiyar shekara 500 wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana tsakanin kowace sama zuwa ga yar wata tafiyar shekara 500 wa kasfu kulli sama'in kulli sama'in masiratu 500 sana kowace sama idan dauki fadin ta ko girman ta ita kadai ratar tafiya shekara 500 wa bainas sama'i a tsakanin sama ta bakwai da al'arshi kuma akwai wani kogi baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ardi tsakanin saman tekun da kuma kasar ciki wannan kogin ko tekun tsakanin sa kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa zalika kulli fawqa zalik ubangiji na sama haka wa laysa yabqa alayhi shay'un min a'mali bani adam ba abin da ke koyuwa gare shi cikin ayyukan bani adam wannan kuma abu dawud ya rawaito da wani sa to amma wannan riwayar da muka bi dindigin ta ita kuma da idiyat imam zahabi ya ba'i fanta cikin littafin al haka imam nasiruddin al-albani cikin littafin takariri sunna ne na bi'a amma wacce riwaya ta abdullahi dan mas'ud ta wadatar da mu kuma idan kuka lura abinda wajen ta faɗa shine wannan ta faɗa wannan ta ma rage wani abu abinda wannan ta rage shine maganar kursiyu ba ta kawo kursiyu ina ba an fahimta tana magana akan sammai ta kare sai ta shiga magana kan me al'ad to kuma sai ta magana kokin na tsakanin sammai da al'ad wanda kuma an ci wannan teku yana tsakanin kurciyu ne da al'ad ko da nufin qur'ani ma haka ya tabbatar wa kana arsuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk waɗannan su ne maganganun manyan malamai da haka kaga kenan shine ma'anar wa ma qadarullah hatta qadrihi wato ba su girmama Allah hakikanin girmansa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah san kasa gaba ɗaya da mutarsa sai a ranar tashin kiyama wasu samawati matsuwiyatun bi yamini wannan wasu samawati matsuwiyatun bi yamini wato gaba ɗaya sammai wato suna linki a hannunsa kamar da yawma natu sama'a ka sayyi sijilli lil kutubi ko kitab kuma ba da ana awwala khalqin ma'idu wa'adna alaina inna kunna fa'ilin kana al-imad ibn kathir mun shiga tafsiri kenan ibnu kasir yace yaqulu ta'ala ubangiji na cewa ma qadar al mushrikuna Allah haka qadari mushrikai ba su girmama Allah hakikanin girman sa ba hatta abadu ma hu ghayrahu ta yadda suka rinka bautawa wani su tare da shi wa huwa al-azim alladhi la a'zam minhu shine mai girman da ba abin da yake girma wal qadiru ala kulli shay'in mai iko kan komai al maliku li kulli shay'in mamallakin dukkan komai wa kullu shay'in tahta qahrihi wa qudratihi kowane abu na karkashin rindayar su da kudurarsa qala mujahid imam mujahid ya yace nazalat fi quraish wannan aya ta sauka ne cikin lamarin quraishawa wa qala subbi al-imam suddi ya faɗa suddi guda biyu ne akwai suddi al-kabir akwai suddi al-sagir suddi al-kabir shine ahlus sunna suddi al-sagir dan bi'a ne wato bi'a ne suka rinka wani makirci duk wani malami da sunna suke da shi wanda suka san duniya sunna ta san shi sun samu wani malamin sai su ba shi suna irin nashi dai idan suka yi magana su tafi an suka ce suddi ce sai ka dauka dan sunna su ba kuma a wajen ibada ce lada ake samu da ita a wajen ibada wanda baya ƙarya ma baya da addini haka suka dauka in baka kariya baka da addini to shi sabbi inda kaga an ce shudde sai ka biya hankali sai ka Sai mu babban ne ko karamin ko ba ku sani ba idan ka je neman tarihin babban ko karamin a za ka samu sunaye ɗai ɗai ko wani lokaci ya ce masa marwan gini waye wani lokaci ya ce masa waye gini waye sai ka samu suna wajen goma sha biyar shin nan shi kaɗai don saboda ƙasa ka dalili qala suddi al-imam suddi al-kabir as-suddi kenan yace ma'anarsa ma azamuhu haka azmati ba ta girma shi ake ganin girman sa ba wa qala muhammad ibn ka'ab muhammad ibn ka'ab al-qurazi sai daga cikin shugaban tabi'ai kenan yace law qaddaruhu haka ni ma kadzabuhu da sun san hakikanin girman ubangiji da kudrar su ba su karyata shi ba wa kana ali bin abi talha ali bin abbas ali bin abi talha ya rawaito magana daga abdullah da abbas yace humul kufaru alladhina lam yu'minu bi qudratillahi alayhi su ne kafirai wanda ba su yi imani da kudurin Allah a kansu ba faman amana anna Allah ala kulli shay'in qadir duk wanda ya imani cewa Allah na da iko kan komai faqad kaddara Allah haka qadrihi to wanda ya girma Allah hakikanin girman sa wa man lam yu'min bi zalik wanda ko bai imani da haka ba falam yuqaddir Allah haka qadarihi to bai girmama Allah hakikanin girman sa ba eh wannan ne kashin ba wanda ka tabu da gare su الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ بان يكاو لنا حديثي بيشن كتاب التوحيد سيتي وهذه الأحاديث wa ma fi ma'anaha waɗannan hadisai da muka karanta ɗazun nan da irin waɗanda ke cikin ma'anonin su wanda suna nan da yawa dullu ala azamatin Allah ta'ala wa azimu qudrati suna nuna girman Allah da kuma girman kudrata wa izami makhluqati kuma suna nuna mana a cikin halittun Allah akwai abu mai girma ke kamar tambayi da muka ji kamar kursi da muka ji kamar al'ar wa qad ta'arrafa subhanahu wa ta'ala ila ibadihi bi sifati Allah ya bada tilar kansa zuwa ga bayansa su san shi ta hanyar siffofin ba ta hanyar ganin sa ta hanyar siffofin sa wa ajaib bi sufaihi ta hanyar ababan mamaki na halitta idan idan abun ya burge kai ka sha'awa to wanda yake kenan ya burge wa sama da shi abun kana domin mamin sana'atin illa wa tadullu ala sani mamin sana'atin mamin sana'atin illa wa tadullu ala sani dukkan abu yana nuna wanda yi idan ka gida an kira ya ru to wanda bai nuna ba kwarewar magina idan ta kuma bai kalli kuma kin ba, duk da wace ko me in yi kyau to nuna wanda yake kenan yana da wani nau'i na kudura da ilimi to idan ka dubi girman sa mai ka dubi girman sai da abin da manzo ba da labarin kuma cikin hadisi ko ka bai ka bada da gurin sa wannan ke nuna girman ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ne ko wa kulluha tu'arrifu wa tadullu ala kamalihi dukkan waɗannan ababan halitta nafi suna ba da shela suna sanar da mu kuma suna nuna bisa ga kamalar ubangiji wa annahu huwal ma'budu wahda shi Allah shine abin bauta shi kadai la sharika lahu fi rububiyyatihi ba shi da abokin tarayya cikin rububiyya tasa wa ilahiyyatihi da ilahiyyarsa wa tadullu ala isbati sifati lahu ala ma yaliqu bi jalalillahi wa azamatihi kuma suna nuna wato tabbatar ma Allah irin siffofin da suka dace da shi gwargwadon girman sa da bunƙasar sa isbatan bila tamthil tabbatarwa ba tare da ka kamanta shi da wani ba kar ka sai yana da hannaye ka dauka irin naka ko na wani ko na waye a'a hannayen da ba wanda ya san irin sai su shine isbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til ka kore masa na kasu amma ba tare da ka kore masa siffofin kamala ba wato suka kore masa dukkan na kasu barci na kasu ne dingadi na kasu ne to Allah bai sufanta da su wala ta'khudhu sunatun wala nawm zalunci na kasu ne da haka Allah bai kwatanta da shi ba wala ya yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bi zallamin lil abid gafala na kasa ne da haka Allah bai kwatanta da ita ba wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار jahilci da mantuwa dukkan su na kasa ne da haka Allah bai tafanta da su ba kana ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa baya mantuwa subhanahu wa ta'ala da sauran dukkan wata na kasa sai ka kore masa amma bila ta asilin kar ka zo kore na kasa kuma har ka kore wata kamala ha kar ka zo tabbatar da kamala kuma har ka je ka tabbatar da wata na kasa din domin idan ka tabbatar da siffar kamala amma ka sai irin kawa ne ka gadar masa da mai kenan na kasa idan ka zo wajen kore na kasa kuma har ka kore wani bangare na kamala haka zo ka gadar masa da mai na kasa an gane ku to shi ne sai an sunna isbatan bila tamthil tanzihan bila ta'dil wa hadha huwa alladhi dallat alayhi nusus alkitab wa sunnah malaki wannan shine abinda nassoshin alqur'ani da hadisi suka tabbatar wa alaihi salaful umma akan wannan kuma magabatan wannan al'umma suke wa immatuha da jagororin su shugabannin su wa man tabi'ahum bi ihsan da dukkan wanda yake tare da kyautatawa waqtafa asarahum ala wal iman kuma ya bibici sawun su musulunci da imani nabi lura da abin da ke cikin wannan hadisai na irin abin da annabi ke yi na girmama sa bi zikri sifati kamalihi ala ma yaliqu bi azamatihi wa jalalihi da irin yadda yake ambata mana sa a bisa da gurgurdan da ya dace da girman girmansa da sa وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته da ya rige da annabi ya gaskata yahudawa cikin sashin labarin da suka bayar na gaskiya wanda ya shafi siffofin Allah da ke nuna girmansa wa ta'ammal ma fiha min isbati uluwi Allah ta'ala ala abdi ka lura da abin da hadisan ke koyarwa na tabbatar da ɗaukakuwar Allah kan al'arshin fa walam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in minha da dai annabi bai taɓa faɗa ba cikin wani sashi na wannan nasoci na hadisai cewa ko waɗannan ayoyi cewa inna zahir hadir murad wa wai zahirin ba a nufin da haka yanzu da ake cewa zahirin ayar ba sai ake nufi tana da batini وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه وإذا تدل على ظاهر أنت Allah da bayan sa. فلو كان هذا حقا da a ce abin da suka faɗa gaske ne ballahu aminuhu ummato da amintaccen Allah ya isra da al'umma cewa ka ga ayoyin da karka dauke su zahiri suna da babu ba ma faɗa ba wanda ya zo faɗa daga baya bayan Allah akmala bihi dina Allah ya tuka addinin sakamakon turo annabi wa atamma ni'ma ya tuka al'umma ni'ma fa ballaga al-balagh al-mubin kuma ya isar isar wa mubayyaniya salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din wa talaqqa sahabatu radiyallahu anhum an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabbai gaba ɗaya sun koyi addinin nan daga bakin annabi tsira da mun tsaka da gare shi ma wasafa bihi rabbahu min sifati ka wa du'uti jalalihi sun koya sun koya akwai irin abin da Allah siffanta kansa da shi na siffofin da ke nuna kamala da siffofin da ke nuna buwaya fa amanu bihi dan haka suka yi imani da shi wa amanu bi kitabillahi wa ma tadammanahu min sifati rabbihim jalla wa ala sahabbai sun imani da littafin Allah gaba daya da irin abin da littafin ya kunsa na ma'anoni كما Allah ta'ala تعالى da Allah yake wa والراسخون fil ilmi yaquluna amanna به كل min inda rabbina tabbatattu a cikin ilimi suka ce mun yi imani da shi da shi wannan littafi duk abin da qur'ani ya kawo mun yadda ba wanda zamu kai takardan a sa. amma idan aka ce qur'ani ya ce wa ka qadara wal ardu min qabla tu sai ka ce qabla din nan mulki yake ne wa samawati matwiyatun bi yamini sai ka ce min din nan qudra yake ne kaga baka yi imani da abin da qur'ani ya mulki arrafi kullu kalimin da suke cewa amanna ne mun yi imani ba ta wani kwana kwana su shiga can ko su fita can wurin wa kazalika tabi'una lahum bi ihsan haka mabiyan su tare da ihsani wa tabi'uhum da mabiyansu wa mutu da sauran shugabannin min al cikin masana hadisai wal fuqaha da kuma faqihai kulluhum wasafa Allah bima wasafa bihi kulluhum gabaɗayan kulluhum gabaɗayan su وصف الله بما وصف به نفسه وبنجي تعالى وصف الله بما وصف به نفسه من الله يصف تعالى ده irin abin da Allah ya siffanta kansa da wai kuma kace wasallahi wato sun imani da siffan Allah bima wasafa bihi nafsa irin abin da ya da kansa da shi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne irin abin da manzon Allah ya siffanta shi da shi walam yajhadu shay'an min sifat da kai bisa musun daya cikin sifofin Allah ba wala kana ahadu minhum ba daya cikin sahabbai ko tabi'ai da yake inna zahira hadiru murad ina irin wadannan ayoyi zahirin su ba kai ke nufi kusa da batini ba wanda ya faɗa haka cikin su wala innahu yalzamu min isbatiha at-tashbih ba ɗaya daga cikin su da yake in ka tabbatar da zahirin ayar to kaman ka kamanta Allah da bayi ba ɗaya daga cikin su da haka bal ankaru ala man qala zalika ghayat al-inkar su magabata cikakken inkari suke ga dukkan wanda irin wannan da'awar ba تصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة سكا ولا فظن من يلد تفيدن غني دمائي تمثل دي ان بدأ لسكي قطل روسي علم ودنا سفوفين الله الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة لتفند لكنك هم أهل السنة والجماعة بلا فكر idan ka duba cikin bukari sai ya bude kitabut tauhid sai ta koro hadisi duk hadisin da rubuta ya kai yan bid'a da sunni a zamanin sa kuma su ne bai kira ba sai sai babu kaza sai ka a sai ka hadisi babu kaza sai ka a sai ka hadisi ma'ana wannan shine addini ba wani zance ba da wani zaurance da za a kasa fahimta ina aka nufa duk wanda kaji an ce kai ai saboda malam ka sama an kasa fahimtar abin da ce <laughs> <laughs> <laughs> ba amma sun babu wata irin wannan duk gwamnati ce kuma sai zan tsohon lokacin ma karama kai magana ba gane ba karama kuma dan ce saboda malanta ta ba a fahimta kuma dan ce saboda malanta ta ko sallah ba yayi kuma ce ne wannan saboda wani ta kasa ko sallah ba ko abinci ba yayi ko kaza ba yayi sai ta kawo wadansu ababai wanda suke ya ne santa a hankali da shari'a ba mutum ya dinga قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية يا فتاتي وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره قال كتاب الله نندق فرقا فضوا فتنسى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ده هذه سمى الله قبل إيه ده بخاري هزوا أدين يجيو باينسا وكلام الصحابة التابعين ده مغنى الصحابة التابعين ده بعدها وكلام سائر الأئمة ده سورا مجنون نشو قبل المسلمين ممنوع أكل قاسنا أتكي أتكي للتفايد kulluha bima huwa nassun aw zahirun dukkanin sun kunshi abin da yake nassi ne karara ko zahirin ma'ana ne Annallahu Allah ta'ala fawqa kulli shay'in cewa Allah na saman dukkan komai wa annahu fawqa al kuma cewa shi yana saman al-arshi fawqa samawati saman samai mustawin ala arshihi ya daidaita kan al-arshin sa mislu qawlihi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarqa zuwa gare shi ne kalmomi da suke hawa aiki na gari kuma yana kai kuma yana ɗaukaka zuwa gare shi wa qawlihi da faɗin sa ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya dan karɓar ka kuma yana ɗauko ka zuwa gare ni wa qawlihi da faɗin sa bal rafa'ahu Allahu ilayhi bal rafa'ahu Allahu ilayhi hakika ɗauka kai zuwa gare shi wa qawlihi da faɗin sa zil ma'arij ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi wa qawlihi da fadin sa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi wa qawlihi da fadin sa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa qawlihi da fadin sa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fatawahunna sab'a samawat wa qawlihi da fadin sa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ila al-arshi yughshi al-layla an-nahar wa qawlihi da fadin sa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa fa zakara tauhidain fi hadhihi al-aya cikin wannan aya sai ya ambata mana tauhidi iri biyu ibn taymiya kenan wa qawlihi da fadin sa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amrin tarawnaha thumma stawa 'ala al-ardi wa qawlihi da fadin sa tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al ar-rahmanu 'ala al sawa وقوله دفجنسا والتوكل على الحي الذي لا يموت وسبه بهمده وكفى به بذنوب عباده الكبيرة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله دفجنسا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقوله دفجنسا هو الذي الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وقل دفتنسا أأمنتم من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير وقوله دفتنسا تنزيل من حكيم حميد وقوله دفتنسا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقوله دفتنسا وقال ترى او يا ما ابن لي صهرا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى هذا ما ماشي فرعون ما يدعي da Allah na sama fir'auna yace ya kai hamana gida mun wani gini ƙato mai tsawo wanda zan hau in leko ubangijin annabi Musa a ina in ta haka na gubar mulla aka ban tijan in ya fara koro ayoyi sai dai a daga tafiya duk galibin da yake so ta hanke ilimi inda yana kan falsafa ibn tabiya ibn al-qayyim in suka dauki mas'ala sai sun kosar da ita da dalilai na shari'a sai sun koro aya su shiga qur'ani gabar da yamma da arewa su kwaso su shiga cikin hadisi su kawo su kawo maganganun to sai kuma zuwa zo a gwanin ce wajen hankali din a ce to hankalin ma da kake kafa hujja da shi kuma kawo hankalin na garin mun na ga ibnu tayyib yazo mas'ala sai sai ya raddi kan wannan abin da ka faɗa min kan suna wajen ta hanyar hamsin zan maka raddi kuma ya je ta ɗaya kaza ta biyu kaza ta uku har ya je hamsin idan kana garin da tafi waɗannan mutane dan da zaka ga hujjar ka tana da kai ina kuma gefe ai gunguni amma ba yadda za a yi dukkan waɗannan kaga suna nuna mana abin nan sai yayi ta gangarwa kuma yana zana maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'ina ya kawo maganar imam malik ibn anas al-istiwa ghayr majhul wal kayf ghayr maqul wal iqrar bihi iman wal juhud bihi kufr ya kawo maganar sufyan ibn uyayya yace an tambaye rabi'a ibn abdurrahman kayf al-istiwa ya faɗi irin maganar da imam malik ya faɗa ya kawo maganar ibn wahab ya kawo maganar dukkan sauran malamai to dukkan waɗannan abin da ke nuna wa kamalan kudura na ubangiji abin da muke so in rike mana da kiki ne kafin mu shiga cikin masail ko kuma karanta masail a cikin wannan babu akwai masail al'ula ta farko tafsir qaulihi ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah mun fahimci fasarar wannan aya ko wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah kamar yadda muka faɗa yan bid'a suka ce qabdatuhu sunan suna nufin mulki kenan to shine sai malaman ahlus suna ke cewa da Allah ya ce wal ardu jami'an fi qabdatihi to da wannan intimalin ma'anar za a iya samu sa amma tun da yake wal ardu jami'an hu, al ardu qabdatuhu kabar muta da kabar ba da iya da jami'an har zuwa الثانية مسألة تبيو أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود إلهم أن إلمي لكي من صفوف الله هل ينزع كل قوة سكلة تفن يهودا الذين في زمنه مسمى وأن في زمنه بشيء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها بسيء إنكار صوب سيطاوين سبا الثالثة مسألة أخو أن الحبر لما ذكر للنبي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أم بتي أبن دي أم بتي النبي شيء وانت ما لم يهود بن صدقه النبي أم ستاشي ونزل القرآن بتكرير ذلك القرآن يتوقع تثبت لنا أبن دي الرابعة مسألة تهدو وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخبر irin yadda annabi ya dariya a cikin nan ba laifi bane dan kai dariya dan tabbatar da wani abu na gaskiya annabi ya dariya lokacin da wancan bai bude ya faɗi magana ta gaskiya lamma eh, lamma zakaran azru hadal ilm azim yayin da wannan bai hudiya ambaci wannan ilimi mai girma na da shafi kudarar ubangiji al-khamisa mas'ala ta biyar at mu bi dhikri yadayni sarara mun gani cikin hadisi an nuna mana ubangiji yana sufantuwa da hannaye biyu irin wanda suka dace da shi wa anna samawati fil yadi yawna wal arduna fil ukhra kaga malam sai kauce da cewa fil yusra ko min fil ukhra kamar da dan ya السادسة مسألة تسدى التسليم بتسمية احتمال من أن ثابت الصناعة احتمال أتكن حديث من مكة مغنى كان سبنا السابعة نبقي ذكر الجبارين من ذا الله يأبتع الجبارين وتؤذالمون ما تموت والمتكبرين ما تجين منك إن ذلك cikin حديث يا ambace su Allah ya ce ayyul A Saminu, Mas'ala ta nufin ɗaura kar da lafin kai kafi a haditha, ya ya kawo mana misali wato dan a nuna, sai a biya min bangin bi ta'ala, a ka bar duhu waɗannan halittu gabaɗaya kamar a komai a ce a cacan ɗaya da baƙi. A caca a Mas'ala ta tsara, e za mu yi kursi ya ke nufin su da ta al-kursi idan an kasanta da kama, wato girman sa ya fi masa mai kira da al'ashira mas'ala ta bakwai ita goma izamul arshi bin nisbati al kursi girman al da an kwatanta shi da al kursi wato wasiya al kursi din ba komai bane bane girma al hadiyata ashar mas'ala ta sha daya an al arsha ghairu kursi wal ma ashe al arshi daban kursi daban kuma al ma'u daban الثانية عشرة مسألة تشابه كم بين كل سماء إلى سماء من أين لا تدك فكان كل سماء ذو وانت وانت في الكلام الثالثة عشر مسألة اسم كم بين السماء السابعة والكرسي ما يتساوي في ترى دكي تساوي تفيد دكي تكان فهو مقعد الكرسي كما من جني إتاء أيضا الرابعة عشر مسألة تشاهد كم بين الكرسي والماء ما يعبد دكي تكان الكرسي دكم الوانا كما من جني الخامسة عشر مسألة تشاهد بير أن الأرض فوق الماء الأرض ما كان السادسة عشر مسألة الشاشدة أن الله فوق الأرض وبنجينا كم الأرض السابعة عشر مسألة الشابكري كم بين السماء والأرض من هذا اللي كذا كان نور سما أسا إذا أسا كذوا سماء الثامنة عشر مسألة شاكة كشف كل سماء مئة سنة وفو كون قوة سماء كما تقول تفير تكاء قريبا سيدي شو هذا حديث بإيدي لك ميدا مكبتا التاسعة عشر مسألة تشابيات تشاكر كي أن البحر الذي فوق السماوات شيء ونن تكون لكي سمن سمي أسفره خمس مئة سنة هو أولنسا وغرفنسا أول شكاء قريبا شما حديث دلنا هذا مشي ضعيفي نحن كما للي زمن تنزلتم با ميتدك أقوشي أولا تدري مالك والله أعلم والله walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan fa shine shek muhammad bin abdul wahab juba yake walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad sai bai rufe da salati ga annabi amma an ce dan hadiya ba sa annabi mawaji ba sa annabi amma ya rufe da salati ga annabi kuma baya kawo magana su cikin littafi zai kawo aya zai kawo hadisi duk cikin babin nan babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah da abin da ya kawo hadisi da maganganun sa. to abin da ya shafi tauhidi ya yi uwa wato kullum abin da ya shafi ubangiji tauhidul asma'i wa sifat shi fi shan wahala da shi da tauhidul ibada su suka fi shan wahala wajen mutane tauhidul asma'i wa sifat kullum ka'idar shi ne ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kansa ba za ka sa masa suna ba sai da abin da ya sa wa kansa ta yaya za ka gane Allah ya sawa kansa suna kaza ko ya siffanta kansa da kaza idan ka ga abin cikin alkur'ani ko cikin hadisi ingantacce na jaddada hadisi ingantacce dan kar wani ya kawo suna ga Allah cikin hadisi da ba za ka sai in hadisi ya zama ingantacce in aya ce dama ai ba maganar da ifi ya ce duk ayan alkur'ani abin da suka tabbatar suna za ka tabbatar da shi wannan kenan dukkan siffar da Allah ya siffanta kansa da ita to ya keɓanta da wannan siffar da yake kadai ko da suna ya sha daidai wa daidai shi da wata sifa ta halittunsa baya nuna da Allah da halittunsa suna ya iya zama daya amma kuma hakikanin abin ya zama ya sha bamban kasance ubangiji ta'ala yana da hannu bayi na da hannu ba shi ke nuna hannun shi daidai da nasu bane ko nasu daidai da nasu amma dai kowanne sunan shi ne hannu kamar yadda mun yadda Allah yana da ji kuma bayi suna da ji Allah na gani kuma bayi suna gani amma tabbatar wa Allah ji daga ne baya nuna kamanta jinsa daidai da na bayi aiki da kansa ya wa dan adam mai gini mai dani inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samian basira yace sai muka sanya to samian basira kuma sai Allah da kansa samian basira ne lafa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir amma laysa sam'un ka sam'in wa laysa basarun ka basarin laysa sam'un ka sam'in wa laysa basarun ka basarin aiki da ji ba sa zama daya gani da gani ba sa zama daya ji da gani irin na ubangiji irin wanda ya dace da kamalarsa da bunƙasa da buwayarsa ne ji da gani na halittu irin wanda ya dace da kafin su da tawayar su da kasance wasu suna da farko da ƙarshe to haka dukkan siffofi za ka ɗauke su sai sa imam malik ibn hanas ya ba mu ka'ida wanda take gaban miya guda ɗaya lokacin da aka ce yaya za a ce Allah ya isuwa ya ce al-istiwa wa balu wal qaid majhul wal iman bihi wajib wa su'alu an gida, shi dai a ce daidaita yake sanannen da kalmar daidaita a larabci ba sa bukatar ta kwanan farka zai wata ce ta ce wani abu ake nufi amma yaya Allah ya daidaita wannan kuma abin da muka jahilta Allah ya biyo kansa sani amma kuma dole mu imani ya daidaita mu tambaya wata irin daidaita yake wannan ya zama bid'a kaga annan gurin ya farka kaida wa hujja dukkan al-asma'i wa sifat dukkan sifatullah ta'ala tasba'u li hadhihi al-qa'ida ko kuma hadhihi al-qa'ida tuwafiqu tilka sifat ma'ana ko kuma tilka sifat kulluha tu'amiluha ala hadhihi al-qa'ida dukkan wadannan sifofi zaka mu'amalance su bisa ga wannan qa'ida al-istiwa ma'lum wal kayf majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة to haka ba abin da Allah ya to kuma ilimi ba ya yi zaka ce Allah na da ilimi irin nawa a irin naka a irin naka a al-ilmu ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu an mujid to ta ya Allah yake da shi in duk irin nawa sai ka ce a as-sam'u ma'lum ko ba haka ba wal kayf majhul ya ya duk Allah yake wanda shi biyo kansa wal iman bihi wajib wa su'alu an mujid ina fata an fahimta haka kuma an-nuzul cewa ubangiji na saukowa yayin da ɗaya bisa uku na dare na karshe zo da an ce sauka na san sauka kamar ka san sauka amma yaya saukar ubangiji take shi bai wa kansa idan kace ranar ta ce take saukowa baki ba yanzu ta tuhunci qur'ani ko hadisi da gwaran ciki. ana so a ce rahama amma sai aka manta aka ce ne shi ubangiji kansa to dole kai da sai dai kace an nuzul ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wal su'al an bid'a jami'u sifat to an tu'amiruha ala hadhihi al-qa'ida dukkan sifofi haka daga kake su dan ai kai da Allah na dini ko ba haka kai da Allah na dini kai da Allah na ilimi kai ai kana dini kuma kana gani kuma kana da ilimi da dinaka to amma yaya ilimin Allah yake sai kace ilimin sa kan ya fi karfin insan iyakar sa shi kadai ya sani yaya jin sa yake wannan jin shi kadai ya sani da jin sa yake yaya ganin sa yake da idanu da irin namu ko da kwayar ido ko da kyautawa shi ya san yadda ganin sa yake dukkan abin da Allah ya tabbatar ma kansa ne sifa ko idanu ko hannaye ko yatsu ko ne. ka tabbatar amma kar ka kwatanta shi da wani da ka kwatanta shi da wani ka shiga ramin halaka da ka koya abin ka ce dukkan nan ya ce kaza ba haka ake nufi ba kaza ne ake nufi ka tuhumci nasin kansa ka tuhumci annabi kuma ka tuhumci nasin sahabi domin ba ka da wani hadisi ɗaya da ɗaya goyi bayan ka kan wannan aƙidar taka da kake so ka gina cewa abin da nasin ya faɗa fa wannan zahiri ne ba zahiri ne ke nufi yana da batini da ka faɗa haka ka da dalilin da ya tabbatar da kai kuma yanzu ni da kai idan muka ce istawa ya daidaita muka yi shiru amma inda istawa da yake bai wa Allah shi ya sani ka ga riga mun huta da zaran ka zo ka ce istawa in nan ba istawa ya ake nufi kaza ake nufi gobe ne kuma idan mun ce to ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi ji gobe zo faɗa muka samu mun uku sai ta mutu gaskiya ba wanda ya gaskiya saboda mun bar abin da ya kamata ya hada kanmu sai muka shiga tawuli to idan muka shiga tawuli kuma kowa na yin tawuli yadda su walai ka tawuli ka bi aula min tawuli tawulin ka ba za ka ce shine karfafe ba sama da nawa ni ma ba zan ce nawa ne karfafe sama da naka ba amma da muka kyale tawuli muka dauki zahirin nan muka tafi an riga an huta to kenan da waɗanda suka tafi akan zahirin nan da wanda suka yi tawili suwa suka kawo tashin zahirin a cikin al'umma masu tawuli saboda ne saboda Allah tsalli dalilai guda biyu farko annabi bai tawilin nan ba haka ya barci sahabban bai tawilin nan haka suka barci tabi'ai na gari bai tawilin nan haka suka barci dukkan manya na gari haka suka tafi dukkan shehunan Allah jigajigan waliyan Allah na gari a tasu zunaidu alƙawarini zunaidu bin Muhammad alƙawarini shi shi Abdul Qadir Jilani duk bai tawili ba Ba lahirin mutum suka tafi to idan mun yazo daga bayan su yayi tawili kaga yayi ne ya saba musu to tun da ya saba musu da shi da su waye gaskiya waye kuskure kaga dole ya tumtuka su ne kaga ɗaya kenan da zai sa ba za mu yi ba na biyu idan kai wuli zuwa ga wata sabuwar ma'ana ba ka hana gogo ne ya wuli zuwa ga wata sabuwar ma'ana kishiyar daka jiho ne ya tashi kishiyar daka guda biyu kuma duka gaba ɗaya to in ma ka ce ɗaya ce gaskiya in ma ka ce kuma duka ne gaskiya in ka ce duka ne gaskiya sama da kasa su zama gaskiya lokaci guda a ce wannan na sama yana kasa ko kuma a ce yana tafiya na wata lokaci guda zai yi kaga jam'un da fi bai ba zai yi ba dafin da fi bai kuma ba zai yi ba gaba daya dole ka tabbatar da ka kare sauran to da yaya za ka tabbatar da ya kare sauran ba zai yi ba sai dai ka zubar da su kenan nawa duka gaba daya sai ka koma zahirin nan shi kenan an huta da sakani kai kyale fasarka dan fasarka ta jawo tashin hankali ne ma zan kyale ta dan ta jawo hankali wannan ma kyale ta wannan ma kyale tashi mu dauko wannan dauki zahirin nan sai ki kadai mu rike ka mai amma matakar muka ce za mu rabu da zahirin nasi ya je mu kama tabulance ta tabuli ko ma ya iya ce kowaye ya sha kunun sai koshi sai ce ga yadda aya take ba da musu na gano ko an nuna mun farki an nuna ma farki to ne ma da barci yin farki gobe ne ma nake nuna mun kuma kishin naka ya zaka da ni an ma yana mafarki kuma gobe ce shi yayi mafarkin ma na tsawon awa uku yana mafarki kuma abinda aka faɗa mana duk ƙarya ne na ne gaskiya ya zama da shi kaga ma mai da muka iya da to abinda kullum mutane ba sa ganewa kenan kullum yan bid'a so suke su tumunci sunna cewa sunna ce take kawo sabani su ko sun manta bid'a ce take kawo sabani sunna ba ta kawo sabani sunna hada kan jama'a take sunna ta zo ta samu mutane sun karkasu tun kafin ita ta zo da masu rarrabe da juna tun kafin ta zo an yi rubuce rubuce an zagi juna tsakanin masu kafin da wanda ba sa kabul a cikin kano tun kafin ta zo kadiriyar jami'a an yi rigima an yi fashin fashina tun kafin ta zo duk tun jami'a da ya kan ziyara wurin shehunan abdursa yan eh, eh, eh, kadariya tijani su tawarware sai an masa tajidi haka suke rubuta a littafin su ma duk ɗan kadariya da ya kai ziyara shehun tijaniya su ma kadariya su tawarware a tijani su tawarware sai an masa tajidi yanzu girman Allah wannan haɗin kai ne tun kafin sunna ta rubuta ma sun a rikici suke amma tun da sunna ba su malaman sunna ba ba su iya hayaniya ba da aka zo sai aka ce su suka kawo rabuwar ne su suke raba kan al'umma dan girman Allah a kowanne yake raba kan al'umma irin wanda ya raba wuridai daban-daban mu dauki ɗaya mana annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim idan ka tashi da safe subhanallahi wa bihamdihi guda ɗari ba wanda ya fita aikin alheri a wannan ranar sai wanda ya kawo ya ƙara wani zikirin na annabi wanda ba wannan ba to tijaniya ka dauka kadiriya dauka wahabiya ma su dauka izala ba su dauka ba sai ya haɗu a kyale wurin da yake izala in tana da shi a kyale na wahabiyawa in tana da shi a kyale su jira a kyale na izala a dauki na annabi cikin bukhari da muslim annabi ya ce ka tashi da safe ka karanta subhanallahi wa bihamdihi daya subhanallahi wa bihamdihi daya har zuwa dari? a wannan yinin ba wanda ya fi aikin alkhairi sai wanda ya kawo kutan kusan wannan ayi sai da istighfar da ke cikin bukhari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa daga zuwa karshe wanda annabi ce idan ka karanta ta ta safe da imani da ita ka mutu zaka shiga aljanna in ka karanta da yamma da imani da ka mutu zaka shiga aljanna duk a kyale tijjani ta kyale zaka da suka wannan a koma na annabi wannan shi ne haɗin kai da ita suna ita take haɗa kai idan an zo alwala ba a yi ta irin ta annabi sallah irin sa annabi sallu kamar aikin muni ko wa kyale kai ko menene ko istighfari ko haila ko wa kyale wurdin kowa a kuma wurdin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka ba su yawa tare da cewa duk dan tijaniya kuma zai ce shehu tijani jikan annabi ne duk dan kadiriya kuma zai ce shehu abdul kadiri jikan annabi ne to tunda jikokin annabi ne gaba suke da juna jikokin annabi suna gaba da juna to ta yaya jikan annabi ka ziyarci wani jikan annabi zai ci ya ce to wuri jina ya rufe ka ganin sun tuhumci jikokin annabi ko dai su zanto ba jikokin annabi ne ba asali in ko jikokin annabi ne ba za su yi gaba ba kuma idan jikokin annabi ne kace to ku jikokin ku hakuri zan kama wurin kakan ku na watsar da naku ba zan yi riko da za damu in gani gaskiya ne ba su in ku suka zama na gaskiya ba idan ka alfahari da iyaye masu daukaka da girma sai mu ce gaske ne suna da da girma amma tar da wanda ya biyo bayan su wanda suka haifar da shi din da bi ta barkin nasu ba ya zama fasala fa min ba'di mukhalifun aba'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaka yadkhuluna al wa la yuzlamuna shay'a duk mabiya annabawa ne fa aka jero tun daga kan annabi Ibrahim wani kuma kitabi Ibrahim wani kuma kitabi Musa innahu kana mukhalifun wani kuma kitabi Isma'il wani kuma kitabi Idris wani kuma kitabi kaza ya kace ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin min Adam wadanda Allah ya nemi musu kenan cikin annabawa daga zuriyar annabi adam wa man amanna ma'nuhin wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila wa min wa isra'ila wa man hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani dukkan wadannan waɗannan shugabannin annabawan in an karanta musu ayoyin ubangiji kharru sujadan wa bukiya za su fadi suna sujada suna kuka me ya faru da su suka sude fa khalafa min ba'dihim khalqun sai bara gurbi suka biyo bayan shi. me suka fara yi a ba'i salata suka wulakantar da sallah wata ba'u shahawa suka bi son zuciya ba dan da wannan ke faruwa kenan in ya tabbata waɗanda suke wannan hayaniyar su jikokin annabi ne kaga ba sai abin da annabi ya bikin don saboda haka babu abin da zai haɗa kan al'umma sai ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya watsar da kowane irin shugaban sa ya ce manzon Allah ne shugaban sa ka jefar da wuridin kowa ka dauki wuridin manzon Allah ka jefar da zikirin kowa ka dauki zikirin manzon Allah wallahi tallahi wannan shine tafarki riya duk zikirin da ka dauka matukar baya take zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta lokaci Abinda kike hadarin siyasa ne mai karfi da nabu wallahi ba na manzon Allah bane ba kuma kana a akai wallahi hadarin da kake ciki ya ce na mai karfi da da mai da ba ya sa ran lada ya ce ka kawai ke ba kai ko ka dauko wani abin ba addini ba ka mai da addini wannan shi da karshen wannan littafi kitabun tauhid ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da muka karanta mai aiki ne kuma duk abin da muka yi na kuskure ya Allah ka gane da mun kuskure muka kafin mutuwa dan mu gyara kuma ya Allah ka tsare mu da kuskure abin da muka yi daidai kuma ya ubangiji ka ba mu lada cikin abin da muka faɗa na daidai a ina jin an samu kasar nawa kenan 45 daidai to 27 din farko ne kitabu tafi kamar yadda na faɗa mana tun kwanaki waɗansu yan uwa da suka zo daga saudiya sun tafi da su kan cewa za su je su bugo su su musu sabon tsari irin yadda ake yi a sa'a gida din nan Qur'ani haka irin su da Qur'ani don su bakwai na farko kafin su cika sauran dama su tayin cika sauran kuma za su tsara yanzu na bakwai sun zo kuma akwai su a almuntada da dukkan wanda yake son tsaya kuma akwai su a nan wurin za a kawo su daga nan zuwa gobe ko jibi a nan a makarantar Usman bin Affan duk wanda yau da ranar zai iya saya za a rinka sayar da tattin ne gaba da bakwai kuma bisa farashi mai rahusa bisa farashi mai rahusa wanda dai na tabbatar da kai kudin kasa kan wajen a ah, wasu ba kuma ne to wannan ban sani ba inda sun za a yi musu bayani ga wanda za tafi haka kuma sifar salatin nabi shi ma yana tafi shi ma sun tsara shi a can riya an sa kamar abin nan haka sadda na alfa'ani shi kuma kasar ashirin da biyar amma shi bai riga ya karaso ba shi ma dai yana kan hanya kuma hasa zuwa Allah saka musu da hanya to an ce akwai hadari da haka sai mu take ta haka sai kira sallah ko Thank you. ina ganin ba ta an mai ta ba kamata ya tsawon littafin ko da bukatar sa ya je dai ya sai kata kuma ne magana ba da ina jin nan yan kwanaki masu zuwa ko kwana goma akwai tafiya da zamu da malam wanda kuma tafiyar za ta ɗauki ko sati biyu ko wani abu kan saboda haka daidai in mun dawo daga wannan tafiyar ne zai iya tabbatar da littafin da za mu sa gaba ɗaya kuma da abin nan da abin da za da na talata abin da za a ci gaba da yi talata da Allah ya samu kammala wani sannan kuma sakamakon karatun wannan littafin na ja samun takardu babu iyaka daga can gida da kuma waya da zage-zage da fasuwa da cewa za a hore gidana da daddare da manzanni irin waɗannan masu tarin yau ina jin telefon na ƙarshe da aka yi ma bai fi sati ba sati ne ke ba kuma ba ma ne aka samu bayarin ya aka samu yata ta ke faɗa mata ke faɗa baban ki ga mana cikin dare za mu sai ga bayan wani wannan zage-zagen duk ana yin su wani lokacin kuma a faɗa wa ƴaƴanka ko kuma matarka a zazzage ta su cikin mutuncin ta faɗa musu ba abin da aka da to duk wannan abin da ke nuna wa malaman su kenan ba su su hujja wato an kai malaman su bango ne za su ɗauki fansa kuma wannan ba zai taɓa samu hujja da ba kan abin da muke kai duk wanda ya kirme ne bid'a dai kan sai ta faɗi yanzu kawai abinda suke irin shi rasu ne wanda baya hana mutuwa sai kyallin karasawa wai tsohuwa da rigar nono sai da aka kusurmi ne kawai dukkan mun da mun tabbatar ba abin da zai so ba wata abin da Allah ya tabbata amma na faɗa ne don su ɗauka cewa ina jin abin da suke sauran kuma a matsayin mutum na ɗan adam a kawai matakai da shirya ta shirya masa ya ɗauki matakai ko al'amura kuma ya bar wa yi sauran mun san dai ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara lan yi bana illa ma ka taɓa Allah lana wa maulana wa Allah la tawakkal al mu'minin mun riga yake da Abubakar ba abin da ba yi ba akan sai an ga bayan sa har Allah ya kai shi iyakacin lokacin da ya kai ya haskaka wannan fitilar kowa ya danta waɗanda abin da suke jin takaici duk wanda suke rigima da shi da yana da suna jin daɗin rigimar yanzu ba da rai da kansa ɗin suke rigima da wani shehu ne ya wannan da yanzu an ba shi karama dan wannan dai shine karshen karama mutum yana da rai sun yi rigima da shi su tahir bunci kuma sun suna a wurin za su huta yanzu a wurin ya mutu da wata shida da shekara shida kuma suna rigima da kansa ɗin a sa a kuma su yi su da musulmi kan kansa ɗin